abubuwan da ke faruwa a kofar gidan malam na sasa kenan da ke faruwa a ibada. bayan da mutanen waɗanda suka koro suke banda mata da ke cikin gida banda mata waɗanda ke cikin gida mutanen mu na cikin wahala yau wuni babu wanda ya sha ruwa babu wanda ya ci kai ba wanda ya ci ko ruwa ba wanda ya sha ga wakin da suka samu daukuwa ga su nan an da daukuwa an je su gefe gefe Yeah. babu soja babu dan sanda ɗaya daga cikin gara wajen da aka kashe banda waɗanda ba ɗauko a cikin daji ba ba sa ɗaukowa guda hudu can ba ne mu gawawakin cikin gawawakin da aka samu ɗaukuwa akwai wa'anda ba su ɗaukuwa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ba da sanin da. assalamu alaikum ya eh, sanin ku yawa eh, sanin ku yawa eh, wanda suke faruwa kenan a ibadan tun daga jiya tun daga jiya safiya jiya har zuwa yanzu karfe shida na yamma din nan babu wanda ya sha ruwa babu wanda ya ci babu wani wanda ya ci abinci ba wanda ya ko ruwa ba wanda ya sha yi ba mutanen mu kuma babu wani ɗaiki da gwamnati ta kawo babu babu wani ɗauki da gwamnati ta kawo babu gwamna bai kawo ɗauki ba babu shan ruwa babu cin abinci ba saye ba sayowa ba mai kokobo na sai samu alaiki a gajiya na tsara a ah, ina na yafa iyaka ta nan ga mota ta can ta can na shigo ta na shigo mm. a to ni ina na sani to an dai shigo tun da ni alaji. wallahi yanzu yanzu nan dawowa ta daga Lagos kenan yanzu ga dawo yanzu yanzu nan dawowa ta ina yin sallar la'asar kawai da kuma mutane ta wallahi ta san wurin na shigo duk mutanen da ka sani suna nan wurin inda suke wallahi duk suna nan ire gaba ɗayan su duk kowa yana nan wallahi suna nan duk suna nan kuma daga bakin gidan malam kalwa babu inda soja yake ko guda babu duk ga suna suna ta da babu su kwada hmm? a ƙasa sai shekarar nake neman hanyar da zan fita in je eh, mata mun su ɗauka yanzu mata su ɗauka da mota